barkanku da zuwa tashar Hausa Royal TV. Ku yi subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu 'yan bandaga sanye da kayan sojoji sun harbe wani gwamnan lardi a kasar Philippines da wasu mutane biyar har lahira yayin da ɗan siyasar ke ganawa da mutanen ƙauyen a gidansa. 'Yan sanda sun ce akalla wasu mutane shida dauke da bindigogi suka sauko daga motoci guda uku tare da buɗe wuta a jiya Asabar kan gwamnan Negros Oriental Royal Digamo inda suka kashe shi da wasu mutanen ƙauyen biyar a kofar gidansa da ke garin Pamplona. Bildin yana da tarihin tarzoma ta siyasa. Shugaban ƙasar Ferdinand Marcos Jr. yayin Allah wadai da harin tare da roƙon waɗanda ake zargi da su miƙa wuya. 'Yan sanda sun kafa shingayen binciken jami'an tsaro tare da ƙaddamar da bincike. Wannan dai shi ne harin wuce gona da iri na baya-bayan nan kan 'yan siyasar ƙasar waɗanda suka yi fama da muggan laifuka. Tashe-tashen hankulan musulmi da na gurguzu na tsahon gwamman shekaru da sauran matsalolin tsaro. Masu aikin ceto da masu aikin kashe gobara a Indonesia na neman mutane da dama da suka ɓace a ƙarƙashin ɓaraguzan gidaje da gine-gine da suka ƙone bayan wata babbar gobara ta bazu daga ma'ajiyar man fetur da ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla sha takwas tashar ajiyar man fetur ta plumpang wanda kamfanin mai da iskar gas na patmina na gwamnati ke gudanarwa tana kusa da wani yanki mai yawan jama'a arewacin jakarta tana samar da kashi 25 cikin ɗari na bukatun mai a Indonesia. Akalla jami'an kashe gobara ɗari biyu da sittin ne suka kashe gobarar daga tsakar daren ranar Juma'a da ta gabata bayan da ta mamaye unguwar na sama da sa'o'i biyu. Wani binciken farko ya nuna gobarar ta tashi ne a lokacin da wani bututun mai ya fashe a lokacin da aka yi ruwan sama mai ƙarfi wanda watakila tsawa ta haddasa. Wasu mutane dubu da uku sun rasa matsugunansu. jami'ai sun ce za su sake taswirar wuraren ga mazauna zuwa nesa da bututun man daraktan wani asibiti wani birni da ake takaddama a kai a yankin somaliland ya ce akalla mutane 140 suka mutu a cikin sama da watanni biyu ana gwabza fada tsakanin mayaka masu adawa da gwamnati da jami'an tsaron somaliland bayan da dattawan yankin suka bayyana aniyarsu ta sake haɗewa da somaliya daraktan asibitin jama'a na birnin las anod ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa fiye da mutane da 1,080 ne suka samu raunuka yayin da sama da iyalai dubu ɗari suka tsere daga birnin na los anod tun daga ƙarshen watan disamba bara ya zargi dakarun somaliland da kai hari a asibitin da har-haren manyan bindigogi wanda gwamnati ta musanta labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun ukraine da ke a birnin bakhmut na fuskantar karin matsin lamba yayin da suke taimakon fararen hula da ke tserewa daga gabashin birnin da aka yi wa ƙawanya an kashe wata mata tare da raunata wasu mutane biyu a ranar asabar yayin da suke ƙoƙarin barin birnin a kan wata gada ta wucin gadi a cewar wani wakilin sojojin ukraine da ke wurin Kev na iya yin dabara game da fucewar da aka tsara bisa ga wasu alamu jami'an leƙen asirin sojan birtaniya da wata ƙungiyar bincike da ke da cibiya a birnin washington sun bayyana cewa ukraine ta yi yunkurin ruguza wasu muhimman gadoji a kusa da birnin waɗanda su ne babban makasudin harin da rasha ta daɗe tana kaiwa a gabashin ƙasar mataimakin kwamandan dakarun tsaron ƙasar ta ukraine vladimir nazaranko ya shaida gidan talabijin na cape 24 a ranar asabar cewa an samu kwanciyar hankali a yakin da sojojin ukraine suke a bakhmut a 'yan kwanakin da suka gabata kuma birnin ya ci gaba da kasancewa karkashin ikon ukraine duk da har-haren da sojojin rasha ke ci gaba da kaiwa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba. sauran VOA. Yau muna ƙasar Ghana ba tare da ɓata lokaci ba, barin haɗa ku da jagoran shirin Alhaji Ridwan Abbas. Bismillah ɗan uwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Muna yi muku barka da zuwa wannan zaure na VOA inda muke shiga muke tattaunawa akan muhimmin abubuwa da muke jin muna bukata da abubuwan da muke jin za a yi mana ya kawo mana ci gaba a halin rayuwarmu da sauran zamantakewa yau mun yi tattaki har zuwa sabuwar fadama garin national chief imam sheikh usman nuku rubutu inda nan ne mazauninsa wannan unguwa fadama tsohuwar gari ne wadda aka taso daga tsohuwar fadama a shekara ta 1963 aka zo aka ba mu masauki a nan inda national chief imam yake shaisa da dama na kiran wannan unguwa garin limanci saboda in an koma tarihi fadama ya yi limancin ƙasar nan akalla ba a kasara ba shekaru tamanin limanci a wannan unguwar take wannan gari ne yau zauren voa ya kawo mu inda muka tattara matasa da dattijai na wannan unguwa da ma'aikata wato hukuma kenan za mu duba yadda za mu samu masalaha mu samu ci gaba a cikin unguwanmu a high table muna tare da assemblyman na wannan unguwa wadda shi ke wato a matsayin wato wato assemblyman isa abdallah muna kuma tare da manya na unguwan da caman camomi na wannan unguwa alhaji awal yaro yana tare da mu muna tare da babanmu shi ma shugaba yana cikin manya na wannan unguwa alhaji nasiru ali muna tare da shi kuma shugaba ne na wannan unguwa ahmed muktar abbas yana tare da mu sannan kuma akwai sarkin samari na wannan unguwa muhammad buhari yana tare da mu masha Allah ba da ɓata lokaci ba za mu koma wurin al'umman unguwar matasa da ke zaune a nan waɗanda su ne ƙashin bayan ci gaba mu ba su dama abin da ke damun su ke addabansu abin da suke bukata dangane da ci gaba menene suke jin ana yi musu ko kuma menene suka jin ba a yi ba da suke ganin ya kamata a yi a cikin wannan unguwa wanda suke jin zai kawo mana ci gaba shi yasa ba dan ja ku da dogon turanci ba zan koma wurin matasa wanda duk yayi niyan magana ya cire hannunsa sai mu zo gare shi mu ba shi abin magana yayi magana bismillah da farko dai salamu alaikum sunana muhammad mafuz bashir matashin unguwar fadama zan faɗa ne a fili ba wani batun sa labule matasa kara zube lissafi ya dagule masu cin national cake sai masu eh, uwa a murhu fadama na bugin kirji da babban limamin kasa national chief imam fadama gari ne da ko ta ina za ka bi an marketin shi da kyau akwai filin kasuwa akwai filin post office akwai suku da makamancin haka amma sai mu tambayi mu. Waɗannan filin da aka ciccire aka ajiye an utilizing su yanda zai taimake mu 'yan eh, gari a'a amma kullum muna nan cikin fadama sai wasu unguwannin su kawo kara wurin national chief imam suna eh, lemon dogaro da shi ya iya kira national eh, gwamnatin gari ya kai kukansu daga gare shi saboda ya iya taimaka musu a develop musu garin su to mu fadama cikin me muke matasan fadama me ake musu gwamnati zai saura ne kowane shekara ya zo kurin ya zo ya yaudare mu da wani eh, maganganu da bai kawo ci gaban matasan fadama ko dai yaya sai sa muna kiran ga zuwa ga gwamnati ya yi abin da ya kamata saboda mu kuma mun kawo ya kamata a yi da mu ba kullum ba ne za zuwa ɗauke mu bayan an je an yi farauta an gama sai a wuce da kaso mu ba a ba mu komai salamu alaikum assalamu alaikum sunana ali muhammad to ni nawa shawara ne kan development da muke ni da cikin ruwa ina ga muhimmanci musamman ma kaman kasuwa market inda mu ya mu samu advana kuma na market da unemployment da muke ga muke gan matasa dai da ke cikin unguwa da suke zama ba ayyuka inda marketing ya tashi ya taimaka a samu ayyuka saboda ko ya kai maka zo ka sa wani abu ka sai inda marketing ya tashi to ni wa eh, ra'ayi ne ya kamata don hankalin gwamnati zo development muna market na duba Eh, a min ni a cewa min abubakar sadiq wai sunan shi abubakar sadiq eh, ni ni yau min ji wa abinda ke akwai mi mi su ma ke wa na vocational school alo technical school ya fada mu shi bukatar sa samu vocational school da do technical school da ai kun da da iya sa yin aikin hannu do jini ni ba mi na le country shi ne abinda ya dame shi kenan yayi wa do saboda shi makarantar filin school da ke akwai